وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da take saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo a nan kofar kaura a cikin garin Katsina a yau talata daren laraba biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da zuwa madina dubu daya da dari hudu da talatin da biyu wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha daya a wannan majalisi na karatun bugayatul mushtaq fi shirk risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibnu taymiya ta rahimahullah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darsin mu na 31 a jeran gwanan darussan mu na wannan masallaci bai albarka wanda shine na 145 dan amta ba wancan sati banda wanda ya wuce ibnu taymiya yana kan Kan aƙidar magabata cewa magabata a aƙidar su ba su bambanta ba ba su yi saɓani ba daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina a'immatul huda irin su malik irin su sufyanu thauri da sauransu da sauransu duk waɗannan suna kan aƙida guda ɗaya ba su yi saɓani a kan usulun aƙida ba waɗanda suka yi saɓani su suka zo daga baya suka saɓa wa manhaji da tsari na sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin tabi'ai waɗanda suka bi tafarkin su waɗanda su suka bi saɓani a cikin aƙida amma duk wanda ya yi wato ladari da ainihin ta'ammuli cikin dukkan abin da aka ruwaito daga waɗancan mutane ƙwarai zai ga cewa abu ɗaya ne duk da bambancin da yake tsakaninsu na zamani duk bambancin da yake tsakaninsu na garuruwa amma duk da haka za ka samu manhaji guda ɗaya ne kamar yadda bambancin da ke tsakaninsu na ilimi bai sa su da su ta saba ba to shine mala ya ci gaba da cewa wara'a an da a asuri an ula'ika salafi باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرعية معهم والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف الآخرين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة ولا تقدم ذكره إذا متى يدوبه ya yi tilkiki ya karanta abin da aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da limaman shari'a idan mutum ya yi tammuli ya yi karatun ta nutsu zai ga cewa أن المأثور عن أولئك السلف ابن دقة رويته وأن المقباتة في باب التوحيد وأبن يشا في من توحيدي كل باب الصفر في الأبيدي ko babin adalci ko babin alƙadar to kaddara wa babin imani babin imani wal asma'i da sunaye wal ahkami da hukunce hukunce babin wa'idi babin narku wasawabi da sakamako wal iqabi da ukuba. wa babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari babin da yake magana akan umarni da kyakkyawan aiki hana mummuna kuma ya tafi jini da abin da yake da alaka da wannan min hukmul umara'i abrarihim wa tijjarihim daga hukuncin wato sarakuna ko masu mulki masu biyayya daga cikinsu da fajiran cikinsu hukumin ra'iyyati ma'ahum hukuncin talakawansu wal kalami fi sahabati da magana akan sahabbai wal qarabati da dangin manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum zai ga abin da aka rawaito cikin waɗannan babubbuka daga waɗancan magabatan kwarai ma yubayyinu li kulli aqilin adilin an salafa al zai ga abin da ya zai bayyana zai bayyana wa dukkan wani mai hankali adali cewa mata mata din can da aka ambata lam yakun bainahum min an-nija'i fi hadhihi al-abwab ba su da ja'in ja da gardama To a cikin wannan waɗannan babuka illa min jinsin niza'i alladhi aqarrahum alayhi al-kitab was-sunnah sai dai jinsin na da irin wato saɓani wadda alƙur'ani da suna ya tabbatar da su a kan shi kamar ka tabbatar zikruhu kamar yadda rubutansa ya gabata wato anan ibnu tabiya yana ba da misali kan wasu matsaloli na aƙida daga baya-baya wato bayan sahabbai wasu suka ƙirƙiro wasu bid'o'i manya a cikin waɗannan matsaloli na aƙida ta yadda in ka koma maganganun sahabbai da tabi'ai da waɗannan limamai da ya ambata daga cikin alil baiti da waɗanda ba alil baiti ba ba za ka samu wannan sakanin ba ba za ka samu irin wannan aƙidar ba ya ce wara'a shi ne dubawa kuma zai ga an fil suri an ula'ika salafi cikin abin da aka rubaito daga waɗancan magabata fi babu a babin tauhidi da sifofin Allah wato zai ga cewa magabata na kwarai waɗanda aka ambata da waɗanda ba a ambace su ba zai ga cewa dukkaninsu sun yi ittifaki sun yi ijma'i babu ko babu ainihin sani a tsakaninsu wajen tabbatar da Allah wato kaɗaitakarsa a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa sannan da tabbatarwa da Allah sifofinsa da ya sifanta kansa da su ba tare da yi musu tawili ba ba tare da murguda su ko ainihin bankara su ba tabbatar da su koyan Allah da manzansa suka tabbatar da su tare da tsarkake Ubangiji daga dukkan wata waya tare da tsarkake Ubangiji daga kamanceceniya da wani mahaluki tare da kore wato kaifiya wato tabbatar da kaifiya ba tare da cewa ga yadda sifar ciki ga yadda kamannin ta yake zai ga cewa magabata na kwarai sun haɗa kan wannan ba sa kore wa Allah sifofi don kawai hankalinsu bai gamsu ba ba sa yin wannan saboda ka ababin tauhidi da babin asifat ba ka same su a kan guda ɗaya suke babu wani magabaci da ya halatta a ɗauki wani aiki na ibada na bauta Allah a yi ma wani babu shi har yadda babu wani mata da ya musanta wata sifa daga cikin sifofin Allah bayan Allah ya tabbatar da ita a cikin kafinsa, ko kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da ita a cikin sunnarsa wannan yana nuna ittifaqin su da haduwar su akan wannan babi wanda ya fita daga wannan babi da shi ya kawo tsakani shi ya kawo rigima shi ya nemi ya raba kan al'umma shi ya kamata a nemo shi a kawo da shi ka hanya ba a ce ya ci gaba da zama a akidar ba amma kuma kai haɗe ki ba zai yiwu ba shi zai dawo kan abin da magabata na farko suka yi kai a ta nan ibnu taymiya yana ishara zuwa ga mu'tazila ko ce aljamiya da mu'tazila Wanda suka zo daga baya reshe suka yi daga waɗannan aljamiya wanda suka biya wani bauɗaɗɗe kulkurarre da aka taɓa yi mai sura Shahab ibn Sufwan wanda shi kuma shi karɓo aqida sun daga Al-Ja'd ibn Dirham shi kuma daga Bayan ibn shi kuma daga Yazid ibn al-A'sam wanda Yahudi wanda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sihiri da jefa a cikin rijiya wani akida ta Yahudawa da Jaram ibn Safwan ya tarkato ya shigo da ita cikin da'irar musulunci ya nemi yayi wa addinin musulunci barna ita akida ce wacce aka gina da akan korewa Allah sifofinsa da cewa Allah bai sifantu da wata sifa mai suna ilimi ba ko wata sifa mai suna kudura ko wata sifa mai suna asam'u ji albasa shi a gurinsa dukkan wasu sifofi da suka zo a cikin alkur'ani ba za ka ce musu sifofi ba sai ka ce sunaye ne kawai da suke yi dace amma ba a cewa Allah sami'un ne bi sam'ihi yace a ce Allah basirun ne bi basarihi ko rahimu ne bi rahmatihi ko hakimun bi hikmatihi yace idan kai haka to an ce Allah ba ɗaya bane Allah yana da yawa wato alloli aka tabbatar an tabbatar da Allah an tabbatar da kuma hikima wanda yace ita kenan ajin da yace kenan alloli alkulla ma utaddadat bisa wannan shubha suka ce sai a ce alimun bi qadirun bi dhatihi ba za ce ba suka kure wa Allah cikin to wannan shi ne farko da ya fara haska wannan bid'a da ya kokarin ya ka na yada ta bid'a wato tsakanin al'umma wanda a ƙarshen lamarinsa wani gwamna a Khurasan da ake kiran sunansa Ibn Sayyar ya ya sa aka kama shi aka kashe shi daga nan da ta yaɗo har aljahmiya sun ci abin al-mu'tazila suka bayyana mu'tazilawa sun bayyana a farkon a farkon karni na biyu farkon karni na biyu a ilul mi'ati thaniya dalilin bayyana su kuwa al-hasan al-basri kamar yadda ku sani tabi'i ne kuma malami ne da zamaninsa yana da halka wato majalisi da yake ba da ilimi wanda malamai da ɗalibai na fannoni daban-daban suke halartar wannan majalisi suke kankwada daga ilimin Hassan Basri. wata rana yana zaune a majalisinsa yana ba da karatu sai wani mutum ya zo ya ce yana da tambaya tambayar ta ce akwai wasu sun bayyana akwai wasu sun bayyana suna cewa dukkan wani wanda ya aikata zunubi kafiri ne duk wanda ya aikata wata kabira wata da'ira kamar ƙarya ko ya yi zina ko ya yi sata to suna cewa kafiri ne yace kuma akwai wasu a bangare guda su kuma abin abinda suke cewa imanin mutum ba shi da ala da aikinsa saboda haka la تضر المعصية مع الإيمان كذا لا تنفع الطاعة مع الكفر wato suke cewa sun san da zai cuci mutum da wasu karera da imani kamar yadda da'ar ta ba ta amfane shi ba wasu kafiri ne su ne almurji'a wajen fiƙa ta farko su ne alkawarij su ne alkawarij waɗanda suke kafin mutum da zunubi wato idan ya aikata zunubi sai su ce da shi ya kafuta ya fita ga da'irar musulmi wannan aka je lahira zai shiga wutar jahannama ya dawwama khalidan mukhaladan fiha abadan wannan kuma firka ita ce firka murji'a wanda su kuma suke ganin in dai kawai ka yarda akwai Allah a zuciyarka ko da harshenka to ke ba kuma abin da zai cuci imaninka ba aiki da za ka yi wanda zai cuci ka kamar wanda bai yarda da Allah shi da ya na ka ba zai amfani shi ba to shi ne wanda mutum ya zo gaban al basri a majalisarsa ko a majalisin sa da sa yadda ya hukunci ya gaskiya take tsakanin waɗannan mutane biyu ko kungiyoyi biyu ya yi tambaya kenan alhassan al-basri ya ɗan tsaya yana tunanin irin ansa da ya kamata ya bashi sai wani mutum da ake kira wasil ibn asa sai ya firgiga ta tashi sai sharaf ya karɓe tambayar sai ya ce shi ya fahimci wanda shi yake aikata saɓa Allah ba za a ce masa mumini ba za a ce masa kafiri ba huwa bi manzilatin bainal manzilataini yana nan shi ba nan ba shi ba can ba shi ba sama ba shi ba kasa shi ba ciki ba shi ba waje ba yana nan yana reto a tsakanin waɗannan sunaye guda biyu shi ba kafiri shi ba mumini shi ba kafiri ba al'amarin basri ba yadda za a iya barci da wannan ansa tashi saboda haka sai ya nuna ba haka ba ne ansa wanda duk aikata sabo wato ba kafirci bane ba ridda mace bai kai hukuncin da za a yanke hukunci to yake ganin wannan mu'minun ne bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi wato mu'min ne fasik mu'mini ne bi imanin sa fasiki ne da ba wato momin ne fasik kuma a lahira ta mashi'a in sha Allahu azabahu wa in sha ghafara lahu so sai wasil ibn afa yace shi bai yadda da an san malamin sai bayar sai ya koma gefe masallaci shi ba sai ya da tashi dagar saboda haka sai ya zauna wanda ya zo aka bashi irin wanda an sai shi ya warware masa ya zo ya yi tabbata ce kai zo nan ni ka gaya maka ba haka ba bane suka yadda saboda haka sai ya fara samun wasu jahilai wawaye suka fara yadda da shi kuma irin wani ko iblis ne ya shubu fito ya kama da'irar sai kuma kungiyarsa sai ya samu magoya baya sai kaga yan yan iblis muna shaidan sai ai an samu ubadatu shaitan da ke kuma da su a wata wai su ba su ta shaitan a ki da su shaitan an zalunce shi an tuce shi kawai dan ya ce da zai yi sujada ga Adam kuma ya faɗi hujjarsa shi kenan sai a ance shi a ce an kore shi su ba yadda ba saboda su suna tare da shi kuma ka samu da 'ya'yan manya-manyan ministoci a cikin tafiyar saboda haka su da su ta shaitan da fara ta sai wajen karfi uku dare dare ya tsala kowa yana bacci sannan sai a haɗu maza da mata a haɗa a ɗaki a kashe fitilu saboda haka a disko kure a yi tattabta nan tikararrawa da asha'a har gari ya waye to an biya wa shaitan bukatarsa wanda ita ce bautarsa da malamai suke tattaunawa da su wai a ranar da su cewa aqida su ba ta da su. to dan menene bayan ba shi abin da aka kuma a ce ba a karɓi tuban shi ba ne ka har abada a saurari uzurin sa mana saboda haka sai ka irin su wasu in ba a ba sun samu mabiya ba za ka yi maki ba shi har zai yi garkuwa watakila da wasu ayoyi da ya karkuwa da wasu hadisai da ya ta ƙoƙarin fakewa da su ya ce su ne hujjojinsa to anan ya fara samun mabiya irin su Amur ibn ubaid daga shi Amr ibn ubaid shi ya ci gaba da shugabancin tafiyar lokacin da suka koma gefe a an ce kafiya ibn Ibnu as-Sudusi bajiran Hasan al-Basri yake cewa abinan ina yake cewa i'tazalana wasil wasil ya tawaye a wata ruwa an ce shi al-basri shi yake da yake shi ya eh, tsala lana wasi to wasi ya mana tawayi ya mana tawayi shikenan aka kira su mu'tazila da ma'anar mu'tazila in tawayi amma in tawayi a aiki da suka yi wa al-basri majalisin sa tawayi daga wannan lokacin shi ta zama kungiya wasil ibnu aba mutum ne da ya shahara da fasaha da iya magana da zaka harshe cin magana da yana magana nan da nan zai ribaci hankulan masu sauraronsa da hujja da hujja da hujja kuma ya mutu amur ibn ubaid ya ci da jagorancin a asalin ta tsuru ne a basra wasu suka yi dafanci zuwa Baghdad amma sai saure shi kuma tafiya da tafiya sai aka fara samun rigima da yan basra da yan Baghdad akan aqida sai yan basra a yan Baghdad bayan su ma sun rika sai suka fara karo wasu matsaloli cikin aqida za ta faɗaɗa ta kuma kuma kwalwar shi ta gaya mata wani shirme wani hauku shi kenan ce ya ya fito sai shi wannan akida ce a fara fara ne tun daga kan tun daga kan hukumu shaki fi shaki a الشاك في الشاك ايه hukuncin sa الشاك في الكفر ko filkusir kafin wato farko sai ita ittifaki akan cewa idan Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko wanda ya aikata kaza kafiri ne sai mutum ya yi shakka canya kuwa ba za ta da aka ce kafirci kafirci ne kuwa ina kaza da aka ce hukuncinsa kafirci ne haka ne abin yake to suka ci duk wanda ya shakka akan wannan kafiri ne sai kida ahli su da saba da su ba ko abin da ya ce kafirci ne wanda ya zo ci ka ina shakka to an yana ya tuhumar mutan Allah ne saboda ka kaga ba mumini bane in da imani da zai shakka imani ba zai tare da shakka ba suka yi ittifaqi akan kafirci da shakka akan kafirci ko bai shakkar mai kafirci bai shakka gane ashaku fi kufr shaki shakku fi shaki kuma shakku fi shaki fi shaki shi ne hukuncin sa to mutanen basra sai suka ce wanda ya shakka yanda ya shakkar kafirci shi ne kafiri ne wanda ya yi shakkar mai shakka kafircin mai shakka shi ne kafiri ne wanda ya yi shakkar kafircin mai shakkar mai shakkar kafirci shi ma suka ila ma na nihaya saboda haka ga abin zai ta tafiya su ko mutanen mutanen kafirci sai suka ce a abin kuma ya yi zurfi da yawa tsaya da shi dai a matakin farko a mataki na biyu da abin da ya kasa kuma yi musa hukunci da kafin shi shi a nan mataki na biyu suka ce ai shi ba shakkar kafin shi yake ba shakkar kafin shi mataki na farko shi shakkar kafin shi yake shi abu kasa kafin shi ne bauta wani kafin shi kiran wani kafin shi ne sai yake shakkar kuma wani kafin shi ne ce su wanda yana shakkar kafirci zaki na biyu shi yana shakkar wanda ya shakka hukuncinsa kafirci ne ko ba kafirci ne wato kuma shi ba kafirci yake shakka ba shakka yake shakka akwai da suke akwai abin da kai ɗan da zaka huta shi ba sai daga ce masa fasiki ka suka ce kake da shi fasiki amma ba za ka huta shi ba to anan tuka nan suka fara darewa sun samu wasu matsaloli guda ashirin da wani abu ashirin da biyu wanda a mu'tazilawan basra wanda su ne mu'tazilawan kali suka suka saba wa mu'tazilawan bagdad da su kuma kare shi ne sanowa suka yi arwa suka yi har haka abin da har har ta kai ma suka kafirta junansu har ta kai suka kafirta junansu a jima ba sai da firka wato mu'tazila suka kasu suka daddare su kuma kungiya kungiya wajen kungiya ashirin da shida kungiya ashirin da shida kowace kungiya kuma mu'tazila ne kowace kungiya mu'tazila ne a irin su alwasiliya al'amriya aljahiliya annazaniya aljahiziya hadda alhibariya to akwai wasu ka'idoji guda hudu ko wasu hukumai guda hudu da dukkan wani mu'tazila ya yi su. Kuma ya shiga wannan mutu suna shakkar wato cikarsa ba mu'tazili da shi ka karsa zama ba mu'tazili ba ne a musulunci mun san da arkanul islam guda biyar akwai kuma usulul iman guda shida a musulunci mun san wannan ne al islam ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وحج البيت فنسخ إليه سبيلا وقلت الإسلام أي أصول الإيمان سكرة قداشدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أنا سنة الأصول الستة ومؤتمياتنا لناس قدادها نفقوس أخامس سنة التوحيد نبيوس أخامس سنة العدل na uku suka ce sunansa manzilatun bainal manzilatayn na hudu kuma infaqu alwa'd wal wa'id alwa'd wal wa'id na biyar al'amr bil ma'ruf wa nahy munkar ce wa'id usulul khamsa wanda duk ya da su kuma su ne wanda bai da su ba bai da ke ba kamar yadda zaka ce wanda bai shi shike musulunci ba ba ba musulmi bane to sun haka su ba ba mu'tazile ne ba ka duk mu'tazila sun karɓi wannan al-usulul khamsa guda biyar wanda kuma littattafai su kan kuma a kansu mafi shaharar littafin da aka yi littafin al-qadi abdul jabbar ibn ahmad al-mu'tazili sharhu usulul khamsa wanda yana nan an buga shi kuma ana ana kai da shi ga waɗanda suke da da aqida ta mu'tazila suna garkuwa da shi sosai anan da ibnu taymiya yana ishara zuwa gare su inda a kusa a maganar sa ya tabo waɗannan usul da daya inda ya nuna cewa su su da mata akan waɗannan abubuwa abu ɗaya ne tauhid menene a cikin gurin mu'tazila wato sharhin waɗannan kashikan guda biyar A tauhi a gurin mu'tazila yana nufin korewa Allah sifofi ka sifanta Allah da sifa in ka sifanta Allah da sifa to ka ce alƙudu da ka tabbatar da cewa akwai wasu abubuwa kadimai an da Allah saboda haka kai wa Allah kishiya kaga su koyewa Allah sifofinsa suka ce wannan shi ne tauhidi ranar ahlus sunna sun saba musu kamar yadda muka faɗa aqida ahlus sunna game da tauhidi nan ta saba wa aqidar mu'tazila su aqidar su din ta kore wa Allah sufi wai kore masa sufi shine zai tabbatar da cewa kai ne jallin jall amma matakar ka tabbatar da wata sifa tare da shi to kai ta kishiya to in ka yarda da wannan kai ka sharadi daya babu wanda zai yarda da wannan a cikin mu shi ne da ke ga yayi bakira ana yake ba tauhid wa sifat yace ahlus sunna an maganganun abu ɗaya ne kuma su yi daidai da maganganun mu'tazila ba sannan ida ta biyu al'adil al'adil shi ne bawa shi yake halit shi ke halittar aikinsa ubangiji ba ya da wata mashi'a akan aikin bawa al'afalul ibadi makhluqatun lahum muhdathatun lahum kirkiri kayan su ubangiji ba ya da tsawaka idan mutum ya tsaya shi ya tsaye da kansa in ya zauna shi ya zaunar da kansa in ya tafi shi tafiyar da kansa in ya ki shi ya tsaya shi tsaye da kansa in ya yi aikin da'a ya yi sallah azumi da zakka ya musulunci shi ya yi wa kansa in ya ki ya yi kafirci shi ya aikata wa kansa babu aikin ubangiji kuma shi a sa shi ce saboda in ka ce akwai bashi'ar Allah a cikin aikin bawa ka kore wa Allah domin ta yaya zai so wa bawa aikata wani abu da ba daidai ba sai ya aza an gane saboda haka ne suke cewa yadda da cewa bawa shi ya halitta ayyukansa shine tabbatar da adalci ga Allah wannan shine ma'anar al'adlu kaga anan sun kore abin da mu suka ɗauka shi shike ne na imani shi ne kaddara sun kuma kaddara kaddara ɗin na ai maratib ce akwai irin ba akwai kitabatu kitabatu zillar da ko sannan kuma akwai mashi'ata mu mashi'atin la akwai khalqu afal al-ibad maratib da hudu dole mutum yana wato in zai yarda da kaddara ta yadda da su Allah ya san abin da aka aikata shi ba aikata shi ba sai ya rubuta shi sai shi yake samar da shi wato shi yake halitta aiki babu wani abin da ba Allah ne ya halicce shi ba Allahu khalaqakum wa la ta'maluna Allah ya halicce ku ya halicce abin da kuke aikatawa saboda haka duk wani abin da kuke aikatawa halicce shi sannan kuma ba zai yiwu kai wani abu cikin mulki ko kuma mashi'arka ba zai yiwu ka yi wani abu taharan wato irin ka saba wa Allah ko ya su ko bai so ba ba zai yiwu ba dole sai da mashi'ar Allah cewa ba ta sha'una illa in ya sha Allah dole akwai mashi'ar Allah za ka mashi'ar bawa take ta hada take da mashi'ar ubangiji ba za ta kasance kadai ba shi yasa Allah cewa ba ta liman sha'a minkum an yastaqim sai kuma yace wa ma ta sha'una illa an yasha Allah sai tabbatar wa bawa mashi'a sannan kuma ya tabbatar da mashi'ar Allah ya ce mashi'ar bawa na haɗu da mashi'ar Allah kun ko saboda haka ubangiji ya halicci aikin alkhairi ya halicci aikin da yake na sharri ya halicci ya halicci ma'asiya dole ya nuna wa bawa idan ya zaɓi wannan sai ubangiji ya bashi damar aikata abin in ya zaɓi wannan sai ya bashi dama إنا هديناه السبيل إما shakiran. فإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحده النجدين من شدي أنونا في الأدم أنونا متونا أنونا متونا أما هل التعيق نجد كنسو سبب مباوى بي إسيك أنت دمشي أسرع باوى بي إسيك أنت دمشي أسرع شيشي كأيا دولة سيب شيئا أبدي تاشرع wannan kisa wato ahlu sunna suka ga cewa abinda mu'tazila suke fada wato ahlu sunna suka tabbatar wa Allah kaddara dole ne mutum ya yi imani da ita idan har yana so ya zama mumini mu'tazila suka yi inkarin su babu kaddara wannan shine abin da su mu'tazila suka kirawo adalci su kuma ahlus sunna suka ce wannan ba adalci bane sannan kuma adalcin ubangiji yana nan shi ya shi ya nuna wa dan adam ya nuna masa alkhairi ya nuna masa gaskiya ya aiko masa da annabawa ya tsaka da littattafai an yi masa wa'azi an karantar da shi sai ya ga cewa bara ya zaɓi wannan hanyar da ya zaɓa ubangiji ya hore masa damar bin ta shi ya zaɓa sai shi kuma za a zo a ce in aka haka ubangiji ya yi zalunci a zalunci kowa ba ba haka kawai ya kama ba sai bayan shi an da aiko da manzanni rusulan mubashirin wa mundirin lalla yakuna lillahi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul wanda zaka wa Allah hujja bayan ka aiko manzanni sun yi bushara sun yi gargadi wannan a ta mu'tazila ta al'adl kuma har shi'a ma a kanta suke da da da al'adl da shi'a a kan wannan suke su ba su tabbatar da kaddara shi yasa ake ce musu qadariya ana ce da su suna da ake kira mu'tazilawa da shi akwai al-qadariyya al-qadariyya ay nufatul masu kore kaddara da kore kadara su yi ne sai su jingina wa kansu kuma sun kore wa Allah kadara abubuwa sun kuma jingina kadara zuwa ga kawunan su saboda haka sai su zama su ne kadariya ka suka ce al-kadariya ta mu'tazila din ne suka ce al-mu'tazila kadariya din ne to ahlus sunnah sun saba shi yasa yace wa babi wa babil adli wal qadari babil adli wal qadari maganganun mata a wannan babin ba su saba ba a wannan aqidar ta al'adlu wal qadar ita ce ta wata rana da subki ya kawo shi a cikin a cikin littafin sabaqatul kubra sabaqatul shafi'iyya a jamar Abu Ishaq al-Isra'ili Abu Ishaq al-Isra'ili ɗaya daga cikin manyan malamai na ash'ariya wanda akwai rigima tsakaninsu da mutujila can shi abul hasan al-ashari mu'tazile ne ya shekara 40 yana harkar mu'tazilanci karshe Allah ya ganar da shi ya ganar da shi ya ya fita ya bar mu'tazilanci ya dawo sunna to Abu al-Isra'ili yana kan tafarkin Abul al-Ash'ari wata rana ya shiga wajen wani basaraki da ake kiran shi as-sahib ibn abbad a kurin a wannan kadar akwai wani malamin mu'tazila akwai wani malami na mu'tazilawa yana gurin shine qadi abdul jabbar sai wannan mu'tazila da ga wannan sunna din ya shigo sai ya ce subhana man tanazzaha anil fahsha to sarki ya tabbata a wanda ya tsarkaka da alfasha ku gane me yake nufi wai ku ahlus da kuka tabbatarwa da Allah halittar ayyukan bayi kun tabbatar da kenan shi ya halitta alfasha shi yake sa a aikata alfasha to ubangiji kuma ya tsarkaka daga wannan ka aiki fasha da aikin da yake mai kyau wannan bawa shi ke wa kansa ba shi da ba shi a baya da cikewa akan wannan haka su suna ga wannan tsarkake Allah ne su ce subhana man tanazza an al-fasha shi ko wannan da yake malami ne ya gane shi ya san da yake nufi yana jin haka shi kuma sai ya ga raddi shi ba sai ya ce subhana man la yaqau fi mulkihi illa ma yasha Sarki ya tabbata ga wanda babu wani abin da yake wakana a cikin mulki sai wanda ya dama saboda haka alfashi da duk mashi'atin lahi ne kai kuma kace ba mashi'atin lahi kai ana a gurin ka wato wani abu na wakana cikin ikon mulkin ubangiji wanda wanda shi bai ga damar faruwarsa ba kamar tilasta faru bai su ba Ubangiji ya ba shi ansa sai ya ce da shi a ya sha'o rabbuna an yi wasa zobin ya ga dama a taɓa masa ji shi mai mutu shi ko malamin sunna ce ya ce a yi wasa rabbuna fara a taɓa wa ubangiji da yaƙi da ya so irin a ce da ƙarfi kawai an yi ba ya so kamar da ce wani ya hana abu wani ya zo ya ce sai an yi kuka su su yi kana akwai ajazu to shi ne sai shi ma ya bayar masa ansa a cikin tambaya kaga ya bashi wannan ansa sai ya ce a ra'aita in mana anil huda wa hakama alayya bil huda ahsana ilayya am asa sai ba mutazili ce to ka gaya min. dan ubangiji ya hana ni shiriya shi eh, ya hana ni shiriya sai hukunta min halaka shin ya kyautata min kamu na nan wato kai da kake cewa ubangiji shi yake halittar abu da shi a to shikenan yanzu ya hana ni in shiryu sai ya hukunta min halaka ya kyautata min kamu na nan shi dan bid'a shi kuma abu ishaq al-isra'ili shi da shi إن كان منع منعك ما هو لك فقد وإن كان منعك ما هو له فقد أحسن وربك يفعل ما يشاء إذا قبل يا يهلك هكني هكني ملك الكريم تدلل لك كما كما ملك الكريم ناشي ليكوزي بك فأبن ده مكا ما أبنجينا أيكة أبن ده shi kenan magana ta ƙare babu ta cewa kuma in ce ta kurewa godari to haka mu'tazila suka yi kafa munna sunna suka yi kafa da mu'tazilawa wajen tabbatar da wannan sanan a rukuni na uku shi da abinda suke kira al-manzila bainal manzilataini almanzila bainal manzilataini kamar yadda kuka ji shine mutum da ya aikata sako khawarij da su sun rabu wuta ya bayyana su dama a gurin su duwa wanda ya aikata kabira kawai wuta ko taya ya shiga shi duk nan su kama magana saboda haka suka soke ceto suka ce babu ceto don ceto ai wanda ya shiga cikin wuta ake ceta babu wannan lokacin da wasu ibnu afa ya ga to kada dai ya sa kan cikin kawari kai tsaye saboda haka sai kira da ya fi kafiri ne kamar yadda kawari suke fita kuma ya kira da ya fi mumini ne sai ya ce biman jilatin bayan manjilatai ne da wannan hankali ba zai karba ba saboda al-iman wal-kufr al-iman wal-kufr muqabalar da ke tsakanin su muqabalatul naqidain ne wan naqidani la yajtami'ani أكيدا أكيدا yartafi'ani a ka'ida inda aka ce naqidin wannan wannan ne to dole ne sai ya kasance cewa gaba daya a baiwa ka haɗu zai iya ruwa kuma a ci babu wato kamar misali a mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa na kai ne ko dai mutum da ransa ko ya mutu ko da rai ko ya mutu wannan rai akwai mutu kai da ake haka ko dai akwai ran da gama mutuwa ko kuma ya mutu domin waɗannan haƙiƙa ne ba za su haɗu ba a cikin mutu mutum rayayye matacce ba ko za su ɗauku dukan su a cikin babu ko ba rai ko ba ba mutu ba dole sai an samu ɗaya وأن التجاني وأن التجاني ده كمرأة الجهل والعلم الجهل والعلم sanin abu da jahiltarsa waɗannan a ƙa'ida na tsakani ne ko a hausa duk kishiya muke cewa amma su larabawa suna bambanta tsakanin nafis da din abdu daban annabidu daban suna tsoro kuma kan karatun ya yi muku zurfi shi abdu da mu da Hausa kishiya muke cewa shi addidani la yajtami'ani wa qad yartafi'ani ka iya samun su babu su kamar fari da baki na kai ka diddani ne ba na kai bane fari da baki za ku haɗu a abu nan fari ne kuma baki ne amma kuma za su iya jira su duka biyu wata kalar ta uku ta zo a cikin dani a cikin kore ne shuɗi ne menene kaga ba su haɗu ba amma kuma sa iya tafiya su duka amma na kai dani kuma za su haɗu ba a ba su rubutu duka ba dole sai ɗaya ya zauna to haka muƙabar da ke tsakanin alfusu wal iman take da kizani ne bai zuwa a cika mutum ba kafiri ba ne kuma ba mumini ba ne. in kafiri ne kafiri ne mumini ne mumini ne za su haɗu ba a ce kafir kafir mumin dole bai kure ba kafiri kuma mumini amma a cika shi ba kafiri ba ne har shi ba mumini bane shi ba haula sai ɗaya ya zauna amma shi daga nan suka faɗi manzila su bayar manzilatai ne kuma an ji lahira shi ina za ka yi sai suka ce wuta zai tafi in ya shiga wuta ba har abada kawai su ce kafiri da a wuta bana. ko kawari su ce kan sun shi kafiri ne a'a sai an je lahira ne yake kafirin ba kan a nan gashi nan dai wato su a gurin su da su su sassauci wanda a lokacin yanki masa hukuncin kafirci ba a sun yanki masa hukuncin kafirci to akwai hukunta su da suke hawa kuma kafiri kamar aure tsakanin su da kisa babu babu gado babu kuma ba za a binne shi a kamar ta musulmi ba ba za a musu sallah in ya mutu ba tun da ba su kafiri ba ne kare ke nan na abubuwan da aje a yi Allah ka su su da rangwame amma ya yi mutu babu kuma rangwame dukkan wani wanda ya aikata zunubi ba mu'mini ne da imani asali imani yana nan ya yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafi da ya yarda da waɗannan haka yana nan mu'mini ko kan fasiki ne da sabansa in an je lahira ya cancanci shiga wuta ya cancanci shiga wuta amma al'amarin sa ya cancanci shiga ubangiji na iya dama shi da ubangiji na iya abin nan kyale shi daga anan shi ne abin da ibnu taymiya ya kira wa babu imani wal asma wal ahkam babu na imani imani shine mutum mu'mini a imanin sa wal asma wal ahkam al asma wal ahkam al asma shi ta ce mu'mini ko ko za ta ce kafiri shine al asma al ahkam in an je lahira mai hukuncin sa sai da wama abuta ko kuma zai da wama abuta a'a sunna anan ba su da sabani wanda ita ce abinda su mu'tazila su ce almanzila bayan almanzilatayn sai kuma alwa'd wal wa'id alwa'd wal wa'id wanda ibnu taymiya ya kirawo babu alwa'id was thawab wal azab alwa'd wal wa'id alwa'd shi alkawarin sakamako na kwarai ga wanda ya kyautata shine alwa'd mutumin da ya musulunci ya bauta wa Allah ya yi abin da Allah ya ce ya bar abin da Allah ya hana Allah ya yi masa alkawarin zai sace aljanna wannan shine alwa'du alwa'idu wanda ya abu kaza mara kyau wanda ya kafirci ko ya yi sabo ko ya yi kaza ko ya kaza to ta wuta ranar gobe kiyama ko dai ya shiga da wani in kafiri ne ko kuma ya shiga ko ne laifin kusansa daga baya a sake a fito da shi a sake haimar halitta a sake aljanna wannan shine alwa'id abin da mutum ya suke cewa a nan inda suka saka wa ahlus sunna su a gurin su alwa'du shine wanda ya aikata aikin alkhairi yayi sallah ya azumi wajibi ne Allah ya sa shi aljanna dan ya cancanci haka an gani wajibi ne a sa shi aljanna dan yayi abin da suka da shi ahlus sunna wajibi ne a ba a saka masa amma ba wai sakamakon saboda ya cancanta lalle a saka masa a ce daga ubangiji shi ya wajabta wa kansa kutiba rabbukum ala nafsin rahma ba wani ne ya wajabta masa ba wanda ya sai wajabta ubangiji wani abu shi ya ga dama ya wajabta wa kansa to tun da ya wajabta wa kansa sai mu ci wajibi ne amma cikin aljanna saboda lalle kun cancanta da sallallahu alaihi na yana babu ɗaya daga cikin ku wani aikin da yake da aljanna لن يدخل احد منكم بعمله الجنه ولن يدخل احد منكم عمله الجنه باب وانا ايه ده مش ممكن اي شيء زي تحدث في الجنه طب انت انت يا رسول الله انا سيء قال لا كان بحكيش ولا انا اني الا ان يتمحمدني الله برحمته سيد جليل لدني برحمته الشيخ قال الجنه يتدعى الجنه halala ce da ubangiji ya yi alkawari ba zai cika alkawarinsa inna ba la yukhlifu al-mi'ad shi ya wajabta wa kansa ba wanda ya wajabta masa ba ba kuma dan mun cancanta ba kamar yadda muka ci na yi ma wani aiki dole ya biya ni biya ni biya zalunci ne ayyukan da muke yi da ubangiji ba irin wannan biyu. saboda irin abin da ya mana na ni'imomi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya lissafa ni'imomin da Allah ya mana ba in an cikin biya wannan ni'imomin ba za mu iya biyan ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya mana a sai kaga sauran abubuwa da Allah yake In inda a ce wato keke da keke za a yi walbani walbaka za a yi rayuwa ba su yi me za mu yi biya da shafaɗin me za ka yi ka biya Allah a ce duk wata za a kama ka bin kamar da nan ta shiga a nawa kake biya kai ta ba ka ta ba dalula wa kulu wa ilayhi maka ka tafi shi ka biya kana biya duk wata inda kake kinkawa ba ka lafiya ka zauna a ina za ka zauna a kan kasan kai dole kai to kada a cikin ko wani abu da za mu biya ni imomin Allah to ashe bautar da muke yi ba za ka iya biyan ubangiji abin da ya yi mana ɗaya daga cikin ni'imomin sa cikin ni'imar samarwa babu kai aka yi babu da babu ka zo kuma yi ka nawa za ka biya ki a kaddara mutum kan mutum ta tsinke a cikin take kawai zai je kasa waje ya kashi ko ba za a iya masa wadda irin wacce ta tsinke ba sai a masa kalo ba kalan da hanga ta kaka amma sai wani da wani bare duk ba ɗaya halitta jiki da jiki da tsoka da ɓargu da hanji da kwakwalwa halitta a ce tabiya ba za ka iya ba. saboda haka shigar mu aljanna wannan falala ce wannan abin da mutum da lafiya fara kaga ana an saba da an saba da kamar da wani aka an tambaye shi Yesu zai shiga aljanna yake da dole ba mutum da gidan ubansa to kaga matsalar rashin aiki ne ko ba dole ba da gidan ubansa to in aka ga bangaren alwa'i alwa'i barko azaba mu'tazila suka ce dukkan wani wanda yayi laifi kullum Allah ya masa hukuma Musa suka ce duk mai sabo ya shiga wuta ba maganar gafara da abuwa suka ce wai sai ya haka ya saba alkawari ya zai alkawarin zai yi wa wanda ya yi laifi kaza azaba kuma ya yi domin ba su fahimta a nan ba akwai bambanci tsakanin cika alkawari na kyautatawa na kyautayawa irin an maka alkawari za in ka yi kaza ka yi kaza za a yi maka abu kaza mai kyau sai shi abin nan mai kyau nan wajibi ne a yi maka dukkan wasu masu hankula sun yarda cewa a nan in ba a yi maka ba ake sa maka amma wani ya fito ya ce duk wani wanda na samu da laifi kaza eh, eh, da gida ne fito duk wanda na tsara samu a gidan nan nawa yana hada shi da yan sanda yana zuwa sai ya samu wani ya kamata kuri sai ya fata ko kuma a shi ya wani ya kamata da wannan karan a kyale shi masu hankali ya su ce kai amma wannan alhaji sai da mutum ya kai mutumin nan dan yan sanda saboda me gaskiya alkawari ya ki cikawa kan ya shi za a yi an gane saboda ta ababin alwa'id duk masu hankula sun yi ikidaki idan kai wa'id wato kai da za ka yi abu wanda ya yi maka ta ba ba mai kyau ba duk aikaci na da na samu ya yi nasi to sun ture shi sai wani ya yi nasi sai kira ke ce kai ba ai faɗa da kaza kaza kaza ba je ka wannan kiran da ya yaji maka ba wannan zai ji a cikin ayyuka alaji na da mutunci ka ga yadda yayi alkawari kuma ya ki ya ki kawo ya kori mutumin nan nan yaban shi za a yi nan ka za a yi saboda haka ko an mu'tazila ba su da wannan ba babin wa'id barin kika alkawarin narko kautatawa ne kamar yadda wani ke cewa inni idza ma wa'adtuhu جاء ذا أو عدته أو وعدته مخلف ميعادي ومنجز موعدي سمين إذا ناي مواني وينا كراري في كانتا سمين إذا ناي مواني الكور نرفو وتنمى تبلا هنا أنا متى كاوان الكوري تنيني saba abin da ya alkawari ne na narko in fata sannan ko mai abin da ne alkawari ne mai kyau in cika shi wannan kirari yake wa kansa saboda shi su hankali sun yarda cewa wannan falala ce da ka dan ubangiji ya ce wanda ya kaza innal ladina ya'kuluna amwala la yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim nara wa launa sa'ira sai wani kuma ya ci dukiyar maraya saboda wasu dalilai ubangiji ya biya mata a taskanta saboda wasu dalilai da shi ya sani sannan ya gafarta mata wannan kaga mashi'ar ubangiji ce ta dama saboda wasu abubuwa a gurin a gurin mu'tazili a su da wani shi yana daga cikin sharaɗin mutum ya zama ba mu'tazili ba za mu zama ba insha Allah sharaɗin da mutum zai zama ba mu'tazili sai ya da al-ba'd wal wa'id shine infadul ba'd wal wa'id a wajabta wa Allah zartar da sa mai kyau a wajabta masa kuma zartar da alkawarin narko da azaba ahlu sunna suka sha bamban da wannan shi ne abinda na ibnu tabiya isara zuwa gare shi da wa babul wa'idi was thawabi wal azabi nan ahlus sunna magana su iri ce wacce kuka sai kuma na biyar asalin sa na biyar shine babu al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mu'tazila sun sa sharuɗai ko kuma ginshiƙan aqidar shine dan ka samu shugaba yayi kabila ko ya aikata aikin fasikanci wajibi ne a cikin shi kuma ƙarfin siya. ko da ta kai a zubar da jini a yi amfani da makami wani aƙidar mutajila ce in dai mutum ko barri ne mutumin kirki ne amma aka same shi ya yi kabira ya aikata wani fasikanci wani abu da ke ɗan ya rufe shi to a gurin tilas a kawar da ƙarfin tuwo ne ba maganar cewa a sarara masa ko a sassauta masa ba a kare masa biyayya ba kaga ana suna da tsawari a aqidar ahli sunna kuma su ce a ba duk ya aikata sabo bai halatta ba mabiyansa su ɗan kami a kanta sai su kawar da shi da ƙarfin tsiya domin galibi abin da yake haifarwa wannan shine zubar da jini ne abinda za su yi hakuri su su ba shi haƙƙin sa da Allah ya tsora akan na biyayya da sabuwar ha cikin abin da bai saba wa Allah ba ko kuma su nemi nasa haƙƙin gurin Allah haƙƙin su shi da ya cinye musu su nema gurin Allah wannan ita ce akidar ahlus sunna a kowane zamani to anan ne mu'tazila da hawari suka saba ahlus sunna wannan ita ce ibnu tayyib yake cewa babul amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر وما يتصل من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم da ke da alaka da hukuncin masu sarauta masu biyayyar su da fajiran su hukumin ra'iyyat ma'ahu da hukuncin talakawan su tare da su haka nan wal kalamu fi sahabati wal qarabati da kala akan sahabbai da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama san mu ahli sunna a gurin mu sahabbai dukkanin su kadalai ne kuma bambanci tsakanin kadali da ma'asumi ma'asumi shine wanda baya tabu baya ne sahabbai cikin yi laifi amma a hasanat din su da zama da suke shaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da suka bashi da addinin su ya ga dukkan abin da zaka tume shi da Allah ya yi su ya tsaka su ya wanke ga musu alƙawarin gidan aljanna akida kira ahlus sunna wanda ita ce akida su dangane da sahabbai ko ba sa da tsakanin sahabbai da karaba wajen girmamawa in danda cewa suke kusanta da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai imani da shi suna da wata martaba kari akan kasance wasu sahabbai suna da martabar kuma samun darajar kusantar ko kuma na kuma zuwa ga gidan annabi na kuma zuwa ga nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ahlus sunna suka yi cewa Abu Bakar shi ne abdul sahaba ta kulle sannan bayan sa da umar da usman da ali yadda tafsirin sun ke a khilafa haka tafsirin sun ke a falala ahlu suna sun yarda da wannan sannan abin da ya faru tsakanin sahabbai ba za mu sa baki ba ta yadda za mu kushe wannan bangare mu mu yabi wannan bangare mu kushe wannan bangare mu mu fara wannan bangare baya a'a mu muna tare da sun gaba daya kuma abin da ya samu tsakaninsu na rashin fahimta a zamanin khalifancin sayyid na ali mu a wajenmu wannan wani abu ne da dukkan bangarorin da suka yi ijtihadi babu shakka in aka yi ijtihadi akan wata matsala aka saba to akwai wanda ya dace wanda ke kan daidai akwai kuma wanda ya kuskure don haka muke cewa mutanen ali suna mutanen iraq suna kan gaskiya suna kan daidai mutanen ah, sham suna bisa kuskure sai da duk wanda ya ijtihadi idan ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya kuma zunubin sa an gafarta masa wannan ita ce da mu dangane da sahabbai da abin da yake cikin su mutula shi'a da waɗanda suke kan aqida sun saba mutula abin da suke cewa duk sahabban nan suka yi ga wurin tsakanin su wato suka yi rigima tsakanin su bangaren su na alif bangaren su suka ce ɗaya daga cikin bangarorin biyu fasiki ne amma ya halatta a yi ba mutum waye ba sai fasiki ne wato sai mutanen ali ko mutanen mu'awiya na ka mu su wani yankin su a yi cikin su fasiki ne kaga duk kuma shi'a gaba ɗaya suka ce ma ɓangaren mu'awiya ne kasa ɗan kasarai ɓangaren ma a kira alu sunna ta saba shi ibnu tabiya yake cewa wanda ya yi la'akari da maganganun magabata a cikin aka rawaito daga magabata a cikin waɗannan babu buka daka da ya zana wadanda in ka kula kun ne na mu'tazila ya fada su yace in kai da aka yi su zaka da ma yubayyinu da ya aqilin adil wanda zai bayyana wa duk wani mai hankali shi al mas'ulin idan kun bayyana min an-niza'i fi hadhihi al-abwa mabatan da aka ambata to babu sabani a su cikin waɗannan babu buka da aqida su kaɗai إلا من جنس النزاع الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة إذن سؤالك ba na ta tsakanin mutum da mutum tsakani na fahimta akan wata jiz'iyya amma ba akan tushen addini wannan kuma abin da ya shafi jiz'iyya wato wani dan abu da bai kai matsayin rukuni a aƙida ba wannan kuma alƙur'ani ya nuna hakan za ta iya faruwa kuma ya ya ba su dama akan wannan wannan shine abin da ibnu taymiya yake cewa lokaci yayi zamu dakata anan sati na gaba in Allah ya kai mu rai da lafiya sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولك السلام عليكم أن ألا تل التراويح من مسلاتي يفي كوكو أجيال ya fi domin wasu na kawo maganganun a kai shi yasa nake a mana wannan matsala ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba wato sallar mutum a gidansa ta fi falala in ba farilla ba farilla ita ce ta fi falala cikin masallaci tare da jami'i amma sallar na nafila a gida ta fi salala wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta ba tare da tawfiya ba sallar tarawih ba farin ba ce don haka ba za ka shiga cikin illal maktuba ba saboda ka tana cikin ana nasarar sai afdalu salatin mar'i sai kuma ku duba annabi sallallahu alaihi yana wannan magana a Madina wanda masallaci a wurin a lokacin shine masallacinsa wanda za a zo a yi sallah a samu lada wato kasan ladan sallah dubu idan da a wani masallacin akai ba a nan ba amma duk da haka ya fifita sallar mutum a gidansa yasa malamai suke ganin salatul mar'i fi baiti salatul tarawih fi baiti adal wannan ra'ayin imam malik imam malik imam darul hijra duk da shi ma a madina yake amma kamar yadda kamar yadda abubakar al-sarkushi ya kawo a cikin littafin ta albida wal hawadis ra'ayin imam malik shine yana ganin yin ta a gida a adalu kuma raka a goma sha ya kawo wannan a cikin littafin ta abubakar al-sarkushi ɗaya daga cikin malaman malikiya don haka anan abin da za mu ce idan kana da himmar da za ka iya tsayawa kai kaɗai kai a gida ka sa kai a gida din ya fi lada in kana da himmar da za ka iya tsayawa kai idan ba ka da himmar da za ka yi kai wato in kai kadai ne za ka iya tantakewa ka rika cewa kai bara da dan kara hatsewa kadan za ka dan jiwa har karshe ma dai kai ka gobe dai na yi in har za ka iya samun wannan matsalar to ka shigo masallaci ai kada yafi tun da babu gara kadan to amma in kana da himmar da za ka tsaya kai wata kila ka haddace qur'ani ko ka haddace rabi ko ka haddace kaso mai yawa to ba sharadi bane dai ma sai ka haddace qur'ani wataƙila daga alamtara zuwa nasi ka haddace sabbi da isma rabbi al'ala suratul al'ala za ka karanto daga nan zuwa ƙarshe zuwa ƙasa da abin da ya sawwaka kaga za ka iya yi a gida wannan babu komai a nan ba za a ce tilas ko kuma a'a ya fi dace haka fito ba a'a da haka abin da za a cewa mutum idan shi yana da himma da zai iya yi a gida to ya yi a gida in ko bai da himma da zai iya yi a gida to ya dawo masallaci a yi da an gane ko akwai matsalar shin a madina ko a makka shin sallatar ta a cikin masallaci mai alfarma shi ya fi ko ko abin nan wannan malamai sun yi maganganu a kai har ala'i ya yi littafi guda wanda shi yana ɗaukaka a je masallacin manzo Allah a yi sama da a yi a gida amma malik ga ya saba masa wannan take zan kirga ga iyaye ga mahaifina a matsayin a matsayina na yar ahli sunna zan iya biyayya ga mahaifana a matsayina na yar ahli sunna su aura mun dan shi'a an da halatta ba zan yi ina neman shawara abu shakka ana yi wa iyaye biyayya wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana amma biyayyar da ake wa iyaye sharafi shi ne su yi umarni da abin da yake kyakkyawa ba saman Allah ba ba mummuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq a wata riwaya da yake inda maba'atu fil ma'ruf akan a cikin aikin alheri kawai aikin da babu shakka auren dan shi'a babu alheri babu shakka auren dan shi'a da zama da shi ma'asiya ce saboda haka a nan babu ba su da iko ko da kwayar zarra na su aurar da ke ga mutumin da yake zagin sahabbai kuma yake kafarta wanda baya ganin martabar abubakar da umar allantana sauran musulmi halar sunna wannan bai halatta kuma duk yadda za ki yi kirgiya lalle kina da wannan dama idan akwai wasu manya da za ki iya zuwa ki kama kafa da su cikin dangi to ki je ki kama kafa da su kuma musamman ma idan suka kasance sun fahimci illa shi'a ko da ba sunna suke kamar ki ba in dai har sun fahimci illa shi'a to ki je ki musu bayani ki nuna musu hadarin auren wannan idan kika samu goyon bayan su kila a karfin waɗannan iyaye amma ba su da wannan in abin ya kai ma ki je gaban alƙali ita ba zuga shi yake ba amma in ta kama aje ka aje dan kira da yanci ga aure wanda kike so ba su da yancin su hada ki da wani wanda kika san cewa zai cutar da ke a addini zai cutar da ke a addini wataƙila ya je ya rika yin auren mutu'a a waje sai ma ya ɗauko ƙwayar ƙwayar wajen auren mutu'a ko ya zo ya neme ki ta baya tunda su ta halatta haka su a gurin su halal ne neman mace ta bayan ta to duk zai iya zuwa shi zai dan barka tunda ya je an gaya masa saboda haka kun ga abubuwan da kuma san dan gashi ki zo ki hayayyafa da shi ƴaƴanki kina ji suna kina gani zama shi kamar shi kina ji kina gani ƴaƴanki kiki ci abubakar radiyallahu anhu su su da la'anahullah bai da zaki a ga wannan bala'i ne musiba ce ba kankanwa ba don haka ba zai yiwu ba zai to akwai wani wanda yake cewa wata ciki ta mahaifiyar su ta rasu mahaifiyar ta rasu bar dukiya amma sai aka sawa babbar yayin mu ta rika juyawa alhali kuma gashi muna da bukatar kuɗin idan aka bar dukiya abin da yake shari'a shine a raba yadda Allah ya raba shi a raba kowa a ce ga nashi idan har akwai tunanin a juya bayan an raba sai wanda bai yake sha'awar a juya masa to ya kawo haka ya kamata amma aka dunkule wasu ba sa so suna da nasu bukatun aka ce ko su wani an shiga hakkin su ko yaro ne karami ba za a juya dukiyar ba sai an raba yara ne kanana sai an raba sannan sai a juya amma ba a rabawa ba saboda ka tana da haƙƙin a raba a bata nata wannan shine abin da Allah ya yi sai eh, ta tabbatar wani da alama a an shi'a ne abin da yake cewa ga hadisin da mu'awiya ya ce zagi imam ali ana nan a cikin littafin sunan tirmidhi hadisin daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas daga babansa yace muawiya ibn abi sufyan ya umarci sa'ad ibn abi waqqas yace ma mana aka an tusubba abu turab me yana ka tabagi abu turab shine alkunyar sayyidina ali qala amma ma zakarta ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم amma tun kai wannan magana zan ga maka abubuwa uku da manzon Allah ya faɗa falan hubbahu li an takuna li wahidatun minhunna ahabbu ilayya min humurun na'am abubuwa guda uku da manzon Allah ya faɗa ba zan zage shi ba in zama mana ina na samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su suka fi soyuwa daga gare ni sama da dabbobin ni'ima wato raƙuma kuma kamantansu ce na ji manzo sallallahu alaihi ya kuru da aliyin wa khalafahu fi ba'd maghazihi yana cewa ali lokacin da ya bar shi a madina domin ya zama khalifansa wato ya zama shine zai mai bugunta a madina shine yakin tabuk قال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان يكي ذاك da يا أراد ماتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وذاك يرجع ka zama matsayinka a guri na kamar matsayin annabi Musa wato Haruna a wajen annabi Musa ba sai dai ni babu annabi bayana sai dan shi a yake da har zuwa ƙarshen hadisi sannan ya ci gaba da cewa cikin hausa yanzu dan ni wannan mai zagin jinin manzon Allah kuma mai umarni a zage shi alhalin manzon Allah ya ce man sabba aliyan faqad sabbani wanda ya zage alini ya zaga yake kuma ya ce man ahabba aliyan faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man abghadahu faqad abghada Allah wa rasulahu to dan ni wannan min laifi ai ita ce ta farko zai su biyu ko in ce ba tambaya ba kalubale mai tambaya kalubalensa na farko kalubalensa na biyu yake tabari ya rubuta a cikin bracket a shekul mufassiri na duk da ba larabcin kuskure an gaba da yake shekul mufassiri na ba alif da lam ba a hada ibafa da ta'arif ba a cewa albabu tari sai babu tari yace ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin ayar innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariya yace abinda ake nufi da khairul bariya shine aliyun wa shi'ati Na kuma kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ne ne laifin mu in min biyayya ga wanda kuka yi masa kirari da shekul mufassiri wannan ita ce kalubalensa na biyu na uku wane ne gaskiyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa cikin sa ciki Allah ya jagora to hadisin farko da ya kawo ya ci tirmizi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kuma yana baka labarin abin da ke tsakanin da Ali da Muawiya mu ai ba ma koyewa wannan ko mu ta koyewa mu ta koyewa mu ta za a rage aka yaki dan an ci ka face shi ko ya ci ka face shi ko ka fata shi ko ka faɗi mummunan magana a kansa wannan ba wani abu ne mu abin da muke cewa rashin fahimta ya faru tsakanin mu'awiya da ali ya faru wannan mu ba ma inkarin wannan kuma muna cewa ali shine mai gaskiya amma wannan ba zai ba mu damar mu zage sayyidina auya ba zai ba mu wannan damar ba A da ke tsakaninsu ubangiji shi zai yi tawallin hukunci a tsakaninsu kuma tabbas yadda sai da Ali ya samu tarbiya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kullaci Muawiya bane har ma ga dan shi dan shi cikin sa Hassan da mun faɗa Hassan ya zo ku khilafar da ake rike cikin rufa a kanta ya tafi dan ka Ali da samu zaman ta san ya dan ka Muawiya kaga sai abinda kuma a lokacin a lokacin sayyidina hasan yana da rindina a bayansa rindina idan ta zai ci zai yaƙi cikin murƙushe mutanen sham to amma shi tun da ya ɗau abin kuma ta ɗauki shi ba sai ya zamana ya nemi sulhu aka kuma sulhu ya ce to ya bar wa ma'auyar kujerar ya ci gaba da zama saboda kamar muna tare da hasan ɗan na ali tare da sauran sahabbai sa'ad abin abi waqqas anan ko ba a nuna mana ya ki muawiya ba sa'ad ibn zuwa waqqas bai shiga wannan fada ba in ka sani ba shi ta baya tare da mutanen sha baya tare da a ka tsake yake don haka yana mu'amala da nan yana mu'amala da nan kuma abin da kake cewa mazagi nan ka saba kai kuma ta ba wanda shi ta wannan hadisin da kake so kai hujja ne sannan ka kawo mana hadisin man sabba aliyan faqat wancan ka ci shi na wayar wato shi wannan wannan ba hadisi bane irin na ku ne in ba ka sai a kawo shi a kawo isnadin sai a kawo wancan kan ba mu sha ba don sallama amma babu a cikin hadisin inda aka halatta mana mu sani shi a hadisin babu sannan wa ahabba aliya faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man aghdada aliya faqad aghdada Allah wa rasulahu man annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana akan al-ansar al-ansar min al-iman wa ba'dhum min an-nifaq ya faɗi wannan magana akan al-ansar duk mutanen Madina wanda duk sun sun yi ridda saboda haka kun ba kun ga yanzu ku yi da ya ce dukkan wani mumini wajibi ne ka so shi wani aqida ce ta wala da fara. saboda haka waɗanda suka fi cancanta su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai alƙe ne daga cikin su wannan abin da ka faɗa ba wai ya taƙaita ga Ali ne shi kadai ba shi ya samu muka ce tilas in kana so ka kusa ka kusa bai tilas Allah ne ya kulla a soyayya tsakanin mu'minin المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير yadda kafir yake son dan uwansa kafiri Allah ce dole dole dole dole ka san dan uwanka mu'mini in ba haka ba hamsa suna da fasadi babba a doron kasa saboda wannan akida ce da take da dukkan mu'mini ka so shi saboda imaninsa annabi ya faɗa wannan akan al'ankar san su imani kin su munafiki kuma yana da suna daga cikin mutanen da suke cewa sun yi rida saboda haka ka fara gyara akidarka ka fara fahimtar matsayin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana da yarda da kafin ka zo ka shiga gonar da za su rika zagin suka shiga tawagar tafiyar waɗanda za su rika zagin waɗannan bayan Allah magana shekul mufassirin da ta kawo ta wata kila ko dai ta san littafin ko huda ka karanta haka ji kasanta abu amma cewar da kai a dabari ya kawo a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin ayar inna allazina amanu wa amilus salihati ulaika yace abinda ake nufi yace abinda ake nufi wannan ƙarya kake wa dabari dabari bai ce abinda ake nufi ba dabari a in ka taɓa karanta littafin su bane in ba ka karanta ba su zan gaya maka kaje ka duba ayar da yake in ya kawo aya sai ya ce to an fassara ayar nan fassara daban-daban wasu ƙala qaumun wasu suka ce sai ya kafa sarar wasu suka ce ya kafa sarar wasu suka ce ya kafa sarar da ƙarfi shi ya jire sai ya bata tashi haka ba za ka ɗauko sarar wasu da ya ce ba ka ce shi ya ce nan labarin yake baka kamar ni kasan yanzu ta yi karatu na gaga muku a kan wajen da za su kace suka zo ce ya ce ya ce ta shekara dan kawai na labarta maka to abin da ɗabari ya yi a littafi kenan wannan ruwayar da ya kawo sai da ya koro isnadin ta kuma shi da ma abin da yake gaya mana kamar yadda farkon mukaddimar tarihin sa in ya kawo isnadi to ya gama bayani duk wani abu da ka gani ba daidai ba to laifin wani isnadi ne ba nashi bane shi ne da yake faɗa sa? sai ya ce wa aulal aqwali wa aulal aqwali bil haqq ko bis sawabi kaza kaza kaza wato fassarar da take daidai ita ce kaza kaza kaza ba wanda ya faɗa ba kaga anan yanzu ka zo ka ce wai ya faɗi wannan kai masa kasafi kai masa kaki kai masa sharri haka ba ba magana kabari nake wani magana kuce ki ba labari ya kuma faɗi sinadin da kuke dogaro da shi da kuma isnadin shi ne da kyau haka dan an bada labarin mummunar akida ba za ka zo ku jingina mai bada labarin wannan mummunar ba kaga kuma kana ga na tsallu ku kai ke kafir da mutane kan su abin da kafirci ba a kafirta shi bayani yake yi saboda haka cewar da kai yanzu menene laifin mu in muka yi biyayya ga wanda kuke yi masa kirari da shehu kuma inda za ka yi masa biyayya ba za ka zama shi'a ba ɗan shi'a ba ne kan alin shi'a ne kuma makin shi'a da za ka yi masa biyayya to da irin mu za ka zama tabbas ka zama sannan wane ne gaskiyar wanda manzan Allah ya rasu akan kirjinsa to mu da abin da muka sani sai da suna Aisha ce sai dai kuma yanzu za su samu wata da daban Allah zai shirye da su gaba daya ah, ina ga lokaci ya tsala ga kawai tambaya dangane da fasin da aka yi fasin na antiterrorism wanda aka daɗe ana ƙoƙarin a yi fasin ɗinsa a rubar yiwu ba ana ta samun matsala a lokacin obasanjo jo'in eh? eh an sa hannu a lokacin obasanjo kenya ta samu ko ta biyu amerika ta cikin turizm din ya kasa samun shiga ana ɗari ɗarin a cikin da shi lokacin gari umar musa nan ma ba a samu damar shi da shi ba to amma ga abin da muke gudu kuma abin da muke gudu kuma sai ba Allah ya mana littafin sa ba ko muna roƙon da ya mana littafin sa in fara da kenan wato shi wannan haƙƙin wato shu'ubun billi saboda fassarar shi terrorism din na Amerika ne kun san duk duniya majalisa ɗinkin duniya ta kasa sanya wani tarihi guda na menene terrorism menene ta'addanci saboda a da cikin ganin ta'addanci ba zai yi ba sauran duniya su ba su ta'addanci ne a amerika yan hamas yan ta'addanci yanzu sulhu su kai da yan hamas amerika su ce ba ta da su da da yan hamas ba saboda yan ta'addanci kaga ita da yan ta'addanci amma a gurin sauran mutane na duniya waɗanda suke masu adalci suna ganin wasu mutane suke kuma haƙƙin wasu mutane sai musu mamaya aka kwace musu gidan dikin su da gonakin su ake kashe su don haka suna da damar su fito su kwace aikin su yadda ita ma a cikin wannan gurgurmayar ta zubar da jinin wasu don ta kwaci yanci daga ingila na ku kowace kasa an yadda su don ta hanyar kasar yancin ta don ta hanyar shina za a haramta musu abin da yake halal abin abun wasu a kaya sun sa duk ƙasashe suka kiyarda da wannan tarihin ai tarihin ba yan majalisar mu ne suke tarihin ta a ba yan majalisar ba ka kai wa cewa bayanin ne ta a abin da yake bil din da Amerika take yawo da shi duniya tana kakaba shi a kasashe ne aka kaka mana kuma da man gil shi da aka aka dan a yaki musulunci da musulunci kama wanda ake so a da ake so a cikin da aka ma muna gari an fara kama wasu mai to da kashin wannan bil din kuma ta za a yi saboda haka mu dai muna roƙon Allah da tsafinsa kuma mun san cewa duk wani gurin da aka so a yi zalincin zalunci bai yiwu ba za ku so ku shi amma kuma ba ku ji daɗi ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya shi mu kuma abin da muke abin da da da da ɗan siyasa cikin mu wanda suke magana da harshen suke sa sura irin samu suke zaune a cikin mu muke faɗakar da su ba a hankali in ba haka ba to su ba a rusa a rusa kuma jama'a wannan shi abin da wasu kun su gane bane ko sun gane ko rufe ido Allahu alam amma dai wannan shine hanyar da aka dauki kenan mun ga dai kamaru yanzu da kuma kamar kuma ba musulmi tura muna ta yi tuciya da yawan mu yanzu yawan ma ba za mu da tuciya da shi ba tunda an yi qur'a mun kun haɗi ya ga ba za tsara tuciya da yawa ba Allah dai ya kiyashe mu Allah ya mana lutufi wanda yake neman mu da sharri Allah madaukakin sarki mana maganin sa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi